Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama ma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan a akan intanet wato a adireshinmu na voahausa.com. kamar saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 21 ga watan agustan shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sahaba aliyu imam a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya koriya ta arewa ta sa dakarunta cikin shirin kota kwana a yankunan kusa da tudun na tsira tsakaninta da makwabciyarta koriya ta kudu a girka yan jam'iyyar siriza mai ra'ayin gurguzu da ke mulkin kasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisar ta amince da shirin ceto kasar a macedonia kuma yan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko yan cirani waɗanda suka makale a wani yanki kan iyakar kasar da girka To a Najeriya kuwa masana harkar tsaro na ci gaba da nuni game da mahimmancin dasa na'urar ɗaukan hoto a biranen ƙasar domin inganta harkar tsaro a Najeriya. Yanzu ka lura a Bangkok an tada bom, amma ana tada bom a nan ta kamarorinsu suka gano waɗanda suka je suka tada bom ɗin yanzu gashi nan su a ko'ina ana neman su. To yau kusan kwanaki 500 kenan da sace ɗalibai 'yan matan Chibok a Najeriya. shin ko a wane mataki ake yayin da wasu ke ganin masu fafutukar ganin an ceto matan sun yi watsi da lamarin sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani za kuma mu leƙa jamhuriyar kamaru inda za ku ji matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka domin daƙile kurarar jibin magungunan kashe ƙwari da suka zama ruwan dare waɗanda manoma ke amfani da su sannan muna tafa da shirin shirinmu na musulunci tushen rayuwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya saka dakarun kasar cikin shirin ko ta kwana kuma ya ayyana kwarya-kwaryar yaƙi a yankunan kusa da tudun na tsira tsakaninta da makwabciyar ta koriya ta kudu yau juma'a ce shugaban ya ɗauki wannan mataki kamar da yadda kamfanin dillancin labarai na kasar ya bayyana bayan da majalisar tsaron kasar ta kammala taronta mr kim ya ce dakarun kasar da suke sahun ba su kasance cikin shirin yaki da karfe biyar na yammacin yau agogon koriya ta arewa hukumomin kasar a pyongyang sun sha ɗaukan irin wannan mataki a baya lokacin da aka samu rashin jituwa da makwabciyar ta koriya ta kudu a shekarun 2010 da kuma 2013 jakadan koriya ta arewa ya kira a beijing ya kira taro da manema labarai a yammacin yau inda ya sake nana ta kashedi kan wa'adin da kasar ta bayar da zai kare gobe asabar ya ce koriya ta arewa ƙasa ce mai faɗa da cikawa da aka tambaye shi matsayar china kan wannan mataki ya ce tambayar ba ta da ma'ana ya kara da cewa idan makiyi ya yi kunnen kashi da kashedi da muka yi babu makawa za mu ɗauki mataki sojojinmu ba sa soki burutsu in ji jakada ji ƙasashen biyu dai sun yi musayar harbe-harbe ko da shike babu wani rahoto kan an samu hasarar rayuka To a girka 'yan jam'iyyar Siriza masu ra'ayin gurguzu ta Prime Minister Alexis Tsipras mai mulkin kasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisa ta amince da shirin ceto kasar na kuɗi dala miliyan 95 da tarayyar turai ta baiwa kasar wanda zai buƙaci matakan ƙara tsuke bakin aljihu. Wakilan majalisar su 25 sun bayyana yau Juma'a cewa za su kafa jam'iyyar da za a kira ta PUP a takaice. wacce za ta zama jam'iyya ta uku mafi girma a majalisar ƙasar mai wakilai 300 'ya'yan wannan sabon jam'iyya suna bayyana bakin cikinsu kan firayim minista wato mr sifras wanda ya karya alkawari da ya yi cewa ba zai taɓa aiwatar da sabbin matakan tsuke bakin aljihu ba saboda ƙasar ta sami kuɗin ceto wato ceto daga tarayyar turai Prime Minister Cyprus wanda ya yi murabus jiya Alhamis ya buƙaci a gudanar da ƙwarye-ƙwaryen zaɓe ranar 20 ga watan Satumban nan inda ya ce ya yi bakin wato bakin iyawarsa domin cika alkawarin da ya dauka amma da ƙarshe ya amince da shirin da yake ganin shine ya fi wato dacewa a halin da ake ciki a ƙasar ta yanzu a macedonia 'yan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko 'yan cirani waɗanda suka makale a wani yankin kan iyakar ƙasar da girka inda dubban bakin hauren suke dakon damar su shiga ƙasar bayan da ta ayyana dokar ta ɓaci jiya alhamis yanci ranin sun yunkuro cikin dare suka buƙaci a kyale su shiga ƙasar kan hanyar su ta shiga tarayyar turai domin samun ayyukan yi da kuma kyautata rayuwarsu da safiyar yau yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonun tsohuwa da irin gurnetin nan mai kidimarwa da kafa shingayen wayoyi domin tare bakin haurin a jiya ne macedonia ta yana dokar ta ɓaci kuma ta ba da sanarwa za ta tura dakaru zuwa kan iyakarta da girka domin hana bakin haurin ɗunguma cikin ƙasarta. wannan mataki ya sa mutane maza da mata da yara su aƙalla dubu ɗaya da ɗari biyar a wani wuri wato makalewa wani wuri kusa da kan iyaka da za a ce babu mai shi a kan iyakar ƙasashen biyu kimanin bakin haure dubu biyu kowace rana suke tsallaka a cikin macedonia daga girka kuma ƙasar wacce take fama da talauci take faɗi tashin kula da su kusan yawan bakin hauren sun fito ne daga kasashen afghanistan da iraki da siriya suna kokarin su kauce wa yaƙe-yaƙe da ta'addanci da kuma talauci domin samun rayuwa ta gari a tarayyar turai wacce take da hali to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an yi addu'o'i na musamman yau Juma'a a Bangkok babban birnin kasar Thailand a wurin ibadan nan da aka kai mummunan harin bam yayin da kuma jami'an kasar suke ci gaba da bada bayanai masu rudani kan yunkurin kama waɗanda suka kai harin. Manyan jami'an gwamnati da shugabannin addinai ne suka halarci addu'o'i na haɗin gwiwa domin karrama mutane ashirin da 22 waɗanda suka halaka a harin bam ɗin da aka kai ranar Litinin wurin ibadar da ake kira Erwan wanda ya kasance hari mafi muni a baya-bayan nan da aka taɓa kaiwa cikin ƙasar. hukumomin kasar sun tsananta matakan tsaro ta wajen sintiri da jami'an tsaro suke yi a wurare da 'yan yawon bude ido suke yi da kuma wasu muhimman wurare a fadin birnin ko da ke har yanzu masu bincike ba su samu kwararan shaidar da za ta kai su gane wanda ya kai harin da kuma dalilinsa ba jiya alhamis jami'ai sun jaddada cewa da wuya a ce harin yana da nasaba da manyan kungiyoyin ta'adda na ƙetare duk da cewa sun fidda tsammanin wato sammaci da kuma zanen mutumin da ake zargi da kai harin wanda suka ce ɗan ƙasar waje ne duk da rudanin majalisar mulkin sojin ta ƙasar tana ɗaukar mataki kan waɗanda suka suke hasashen su ne suka kai harin wani kakakin majalisar mulkin sojin ta ƙasar a wani jawabi da yi a yau juma'a ya ce gwamnati za ta hukunta duk wanda ya aka samu yana yaɗa labaran ƙarya ta kafofin sadarwa na zamani hakan kuma baturan 'yan sandan ƙasar ya karyata kalaman farko da aka yayata cewa hukumomi suna neman mutane goma dangane da wannan hari. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana harkar tsaro na ci gaba da nuni game da mahimmancin dasa na'urorin ɗaukan hoto a biranen ƙasar. Matakan da suka ce zai taimaka wato za su taimaka matuka wajen daƙile ayyukan ta'addanci. ga rahoton da wakilin muryar amurka nasir adam el hikaya ya aiko mana daga abuja Shugaba Buhari ya bayyana shirin kafa kyamarorin binciken tsaro a biranen Najeriya don yunkurin zamanantar da lamuran tsaro. in za a tuna buhari ya yi alwashin ne a taron da rundunar 'yan sanda ta shirya abuja inda har ya kara da bayyana shirin daukar karin 'yan sanda dubu goma da kai tsaye bai ce su za su ke sarrafa na'urorin ko zama cikin shirin ko ta kwana in an gano wata gadar zare mukarrabin shugaban kasan sanata hadi sirika ya yi sharhi kan sabon shirin bai yiwa a yaƙi da muyagun ayyuka ba tare da kimiyya da fasaha ba wanda ne ba da. gwamnati shuɗe sun yi ƙoƙarin su yi sun kasa don akwai waɗanda suka fi ƙarfin doka inda ya kashe kuɗin al'umma kuma abun bai ka san akwai lahin shugabannin gwamnati da suka kyale hakan ta faru shin wannan shiri zai yi nasara in an duba irin ɗimbin kuɗin da za a bukata da ma albashin waɗannan dubban 'yan sandan da ake shirin ɗauka hassan gimba shine editan jaridar leadership ta juma'a kawo yanzu dai ba abun da buhari ya ce zai yi da bihi ba so idan ya ce zai yi na ga ya san ta yadda zai samu kudaden nan ya wannan abubuwan kakkamanta fa ya fita kasashen waje kuma mishi alkawari duk abun da ya shafi tsaron najeriya za su taimaka but uh, shi wannan na'urori din muhimmancinsa shine kamar abun da da muke da shi wanda kuma yanzu dole ne a yi shi a uh, don wannan abubuwan da ke addabar mu wato abun da turanci ake kira community policing kowane mutum yana duba me ke faruwa a yanayi a wajensa kaga gida ba kowa a ciki mutane na shiga da fita me yake faruwa ka ga mutum tafiyan shi ba daidai ba ko shigan shi ba daidai ba ka kai kara ga hukuma shi zai taimaka yanzu ka lura a bangkok an tada bom amma ana tada bom aboman nan ta kamarorinsu suka gano waɗanda suka je suka ta bom din yanzu gashi nan hoton su a ina ana neman su akwai masu lura da shi ah wannan me ya ajiye nan da nan za su iya waya jami'an tsaro da ke wajen kan cewa wani mai kama kaza da kaza fa ya zo ya aje abu kaza ai sauri a ji a duba menene a ciki kuma ga yanayin sa shi ma a bi shi a ga me zo da shi so suna da muhimmanci sosai so daga sun ga wani abu wanda ba daidai ba su kuma za su yi waya a wasu jami'an tsaro da ke kusa da wannan kameran da suka gabu sai su yi musu bayani to ku je ku duba abu kaza zai taimaka gaya ma'aikatu da cibiyoyin tsaro kan yi amfani da irin waɗannan kamarorin don amfanin kansu a nan najeriya inda wannan shirin ya tabbata zai zama matakin samawa talakawa kariya daga 'yan ta'adda ko a nan tituna abuja akwai irin waɗannan kamarorin a wasu manyan tituna da da alamu tun gwamnatin da ta shuɗe ba faɗaɗa aikin ko fayyace yadda na'urorin shin sun yi tasiri ne ko ko baturansu sun yi sanyi nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Kuma da a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yau kusan kwanaki 500 kenan da sace ɗalibai 'yan matan cibok a arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da wasu ke ganin masu fafutukar ganin an ceto 'yan matan sun yi watsi da wannan lamari. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da ke Yola ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ci. yanzu 'yan matan cibok na cika kwanaki 493 a hannun kungiyar boko haram ba tare da sanin inda suke ba lamarin ma ke kata da hankulan iyayensu da kuma sauran al'umma malam awame keke na cikin iyayen waɗannan 'yan mata alkawarin maza nan kuma su ne ainihin Ko ba mutum inda suke. Amma shiru ba gaggawa ba ba su da rai ba ga abin abin da su mutum ma mu mu Su da rai ma to kawo su suna fatan mu. Shi ko Mr. Ayuba Chibok da ke kan gaba a fafutukar ganin an kwato waɗannan 'yan mata ya ce ko akwai abun dubawa ma game da batun sace 'yan matan. Su suka ba da yaran ma Boko Haram su kuma su ba mu yaran mu. Da ɗin rashin gwamnati wanda zai ci kukan mu shi ne ya sa muka ɗan shiru. Amma tun da yanzu Baba Buhari ya shiga mutum ne wanda Allah ya kawo shi domin gyara domin ya fasi haicin mutum da aka zalunce shi yasa ne nake kira ga shi babu hari din Allah din annabi shine harkan boko haram din duk duka wanda akwai hannun sama a ciki don Allah kada a yi tsoci kada ya yi duban ido cewa an sanin ido sani ko mai haka a yi adalci a kama wannan abun ya kare mutane su koma gida wahala na ya daina kashe kudade kan banza to ko me yan majalisar kasa ke yi ne game da wannan batu Sinata Marafa Bashir Abba na cikin 'yan majalisar dattawa da suka fito daga shiyar Arewa maso gabas. To insha Allah batun 'yan matan cibok kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗa a ga wannan aiki ne na soja kuma su ne kawai suke da karfin da za su ceto 'yan matan nan mu a majalisa za mu ba goyon baya ne kamar yadda kowane najeriya ke ba da goyon baya amma karɓo wannan ko kuwa gano wannan 'yan matan yara ta yana akan jami'an tsaro kuma suna aiki a kai tukuru kuma duk goyon bayan da ya kamata mu basu a wurin mu ta majalisa zamu baya ita ma dai a nata bangaren rundunar sojin kasar ta ce ma tana nata kokari na ganin an kwato waɗannan yan mata da kuma murkushe ayyukan yan boko haram kanar tukuru gusau da ke zama kakakiyar rundunar soji ta bakwai da ke maiduguri ya yi bayanin cewa kaga akwai bayanai da ke gare mu na asiri waɗanda bayyuwa in fito a gidan rediyo in fara bayani kansu kamar da ka sani mun samu shugabannin tsaro na soja kuma suna nan suna kokari duk abin da za su tabbatar cewa an samu na zaman lafiya a ƙasar nan za su yi wannan matakai ana na ana su amma akwai abubuwan da bayyuwa mu fito gidan rediyo mu faɗe su ga abin da za mu yi ga kaza da zamu amma insha Allah mutane za su ga alfanun wannan abu ayyukan da muke iyalai da kuma yan uwan waɗannan yan mata da aka sace wani albishi za ku musu shi ne muke gaya maka cewa wannan sabon canji da aka yi za su ga canji mai alheri insha Allah ana da ana ɗaukar kwararen matakai da alamun da yan kwanakin nan kungiyoyin da ke fafutukar ganin an ceto yan matan sun yi sanyi batun da masu fashin baki irin su Muhammad Kabir jalingu ke fa ganin dole ne a tashi tsaye wannan yara yan makaranta abun tausayi daga hannun wayannan mutanen yago domin ko 'yan makaranta ne suna da haƙƙi a Najeriya a ba su ilimi suna da haƙƙi a ba su wurin kwana suna da haƙƙi a ba su abinci suna ba san halin da suke ciki ba a yau to haƙƙin shugabanni ne gaskiya su tashi su ga cewa sun kwato wayannan mutane ai dole mu zana ba za mu ci abinci mu goshi ba ba za mu kwanta mu bacci bai shi mu ba ba za mu tafiya mu samu kwanci hankali ba ba zai yiwu ba saboda ƴaƴanmu suna cikin wani hali duk uba da gari wanda ya haifi da to lalle yana son dan sa suna kusa da shi yau ba shi nan kusa da kai shekaru da yawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna take kewar su ni lahura fice to su tumar Allah a gaida Ibrahim har ila yau muna Najerar yayin da fadar sarkin mena da ke jihar Niger ta shiga tsakanin rikicin 'yan kasuwa da ke takaddama da juna game da wasu gine-gine da za a yi a kasuwar garin. Yanzu haka rikicin ya dangana da wasu manema labarai da ke jihar inda har abin ya kai ga musu barazana ciki har da wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. A yayin da 'yan jaridu ke fafutukar faɗakar da jama'a da sanar da su halin da duniya ke ciki a matakai daban-daban, sai gashi wasu 'yan jaridun ciki har da wakilinmu sun haɗu da wani yunƙuri na barazanar kisa daga gungun wasu 'yan kasuwa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa na jihar Niger Alhaji Muhammadu Ɗandare. Tawagar 'yan jaridun dai sun je fadar mai martaba sarkin Minani Alhaji Umar Faruk Bahago. domin sauraren yadda za a sasanta bangarorin 'yan kasuwar guda biyu da ke rikici da juna. 'Yan kasuwar dai na rikici ne akan babbar kasuwar Mina a tsakanin masu ra'ayin a sake gina wasu shaguna a wajen kasuwar da kuma masu ra'ayin kar a yi hakan sai dai a zauna cikin kasuwar domin cike shagunan da babu kowa a cikin kasuwar. Tun da farko dai shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar Alhaji Muhammadu Dandare yasa aka izo ƙeyar 'yan jaridun daga zauren taron. To bayan kammala zaman ne dai shugaban tawagar masu ra'ayin a zauna cikin kasuwar Alhaji Halilu Ladan ya shaidawa manema labaran cewa sun gamsu da matsayar da aka tsaya. Mun gamsu da abin da ke saboda ba wai hukunci yanke ba. Cewa mu je kowa ya zauna lafiya, kowa masu aiki su bari mu ko mu bari. ne babban dalilin ku na cewa kar a fito waje a takaice eh abin da yasa muka ce kar a fito da shaguna cikin kasuwa saboda a can cikin kasuwan bai cika ba to amma shugaban kungiyar 'yan kasuwar alhaji muhammadu dandare da ke bangaren masu ra'ayin a sake gina wasu shagunan a wajen kasuwar ba su ce komai ba sai ma barazanar kisa ga duk wani dan jaridar da ya rubuta labarin zaman tare ma da lalata na'urar da nake ɗaukan magana. Jama'a Daga bisani dai shugaban riko na karamar hukumar Cancaga da alhakin kula da kasuwar ya rataya a kansu Malam Aliyu hussaini ya ja kunne ga 'yan kasuwar. Sarki ya ja musu kunne kuma su jami'in tsaron da ke wurin su SSS su police an ja musu hankali cewa wanda ya tada eh, rikici za a kama shi ne. jami'an tsaro da sauran waɗanda ya kamata su san da wannan batu sun sani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya kuka fara in shirya rawa mai baza na zama kuka fara in shaya rawa ta mai baza kuma da Allah gaida Mustapha da fatan kuma Allah ya kare na gaba to yanzu kuma sai kasar Kamaru inda gwamnatin kasar ta fara ɗaukan matakan dakile kurarar jabin magungunan kashe kwari da manoma ke amfani da su waɗanda yanzu aka ta ce sun zama ruwan dare a kasar. daga birnin yawundi ga rahoton da wakilin murya amurka mamadu dande ya aiko mana cikin kasuwannin ƙasar kamaru musamman jihohin arewa da arewa mai nisa da adamawa da ma majiyar gabas na ƙasar kamaru inda ake yawan noma ana samun magunguna da ake amfani da su wajen noman kamar magungunan kashe kwari da ta'aki za a same su barkatai da yawa daga cikinsu na jabu ne ko kuma in ce magungunan da ake haɗa su ne ta hanyar da bata dace ba kuma ma waɗanda suka haɗan ba su ƙware ba hakan ya sa manoman da ba san hawa ba ba san sauka ba sukan saya saboda arahan kayan don yin amfani da su a gonakansu saboda wayar da kan waɗanda suke sayar da ƙwararrun magungunan da gwamnati ta amince da su da masu saro magungunan suna shigowa da su ƙasar kamaru da masu kawo injinan feshin magungunan kashe ƙwari shine ya sa ministan raya amfanin noma ya haɗa su don tattaunawa da kuma sanar da su abinda a da ba su sani ba kan wannan harkan francis leku azenaku shine daraktan ofishin binciken magunguna na amfanin noma a ofishin ministan noma na kamaru. Muna so ne mu ga su waɗannan da suke da zaman kansu a cikin wannan harka da su haɗa kai su yi aiki tare da ma'aikatan gwamnati. hada kan da ake neman su yi zai taimaka ne wajen nuna musu su masu jigilar waɗannan kayayyakin sa da illolin da ke tattare da shi. Dalili kuwa? Le plante, c'est comme la santé humaine. Francis Leku Azanaku ya ce, saboda lafiyar shuka kamar lafiyar dan adam ne yana bukatan kula. Ganin irin hatsarurrukan da ke tattare da mu'amala da magungunan ba kowane ne ba ya kamata ya dillancin su. Pour être uh, distributeur de produits phytosanitaires, il faut avoir un agrément. Idan har kana so ka yi saye da sayarwar magungunan sai ka samu izini daga gwamnati in ji si a zanako abin bakin ciki shine sai a ga cikin kasuwannin mu. an kakkasa magungunan nan na amfanin noman gefe sannan abinci da muke ci kuma gefe vous allez voir dans nos différents marchés les gens vendent les produits phytosanitaires même à terre su masu kasuwancin magungunan kuma ba su da fargaba. Nous sommes plus compétitifs. Malam Abubakar yana ɗaya daga cikin su ya ce ai mun fi su niyya tunda mu magungunan ƙwarai muka sayarwa manoma. Bayan wannan akwai wata matsala. un producteur avec les Wannan mai sai da magungunan amfanin gonan yana cewa da yawa daga cikin manoma suna amfani da magungunan ne ba tare da wata kariya ba. Shine yasa da zarar mutum ya kai shekaru hamsin da haihuwa sai ya rika fama da wasu cututtukan da bai san kansu ba bare gindinsu. Alhali da sun sanin da hakan ba zai faru ba. Mamadu Danda, sashen Hausa na Amurka a jamhuriyar Kamaru. kuma madadin da sai mu ce a gashe ka yanzu agogonmu na cewa karfe wato goma sha ɗaya ne da kusan minti ashirin da ɗaya sashen hausa na murya amurka kuke saurari a daidai wannan lokaci ga shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya manyan malaman addinin musulunci a najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa su jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a malaman addinin musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunan su da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna wakilin murya amurka a birnin tarayyar najeriya abuja nasiru adam el hikaya ya sami zantawa da waɗannan malamai ya fara da sheikh tijjani bala kalarawi ah, an haɗu dai gaskiya haɗuwa ta mutunci eh, eh, haɗuwar mutunci wadda ba ta bai gina gaskiya kuma gaskiya an kare shi eh, ga dai mutane duka gansu kuma ana tare duk rahoton da ka bayar ka duk rahoton wallahi akan hakan ke da farin jika Allah ya maka albarka ah, malam tijjani bala kalarawi mai kike nufi da cewa an samu fahimtar juna ne alhamdulillah ga sheikh Bayar Usman Bauchi ga malam Balalau ga khalifa faruk kabiru salga ga malin shehu san bai su ga cikin ga mai alfarma sarkin musulmi ga ainihin malam kabiru gombe ga sunan duka yanzu kuma da na taso na bar malam kanda na bar malam kanda har da malam nazifi da malam abba koki da ainihin malam daurawa kuma da muna hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga amin dina abubakar an taho neman gafara gurin ubangiji muna buƙatar zaman lafiya a ƙasarmu muna buƙatar haɗu haɗa kai masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajida lillahi fallata da umma Allah hadan ba wani masallaci na mai dariƙa ko mai izala ko mai wane ne duk inda ka ga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna A ah, Mala Abdullahi Balalau shin abinda Tijjani Bala kala rawa ya faɗa haka ne? alhamdulillahi muna kara gode wa allah subhanahu wa ta'ala ah, da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu ba kawai 'yan najeriya ba wannan na karanta da kai ba najeriya ce kawai muka haɗu ba duniyar musulmi ne muka haɗu yau ga munan gaba ɗaya a fili guda alƙiblan mu guda manzon mu guda littafin mu guda ba abin farin ciki kamar wannan Ah, bangin tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irin mu 'yan izala da 'yan ɗarika za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba amma kaga wannan mafari ne da ke karanta da al'ummar musulmi na najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara ashirin 21 ba ma magana da juna muka zo muka haɗe lokaci guda muka zamanto abu guda yau ga ni nan ga sa'idu hassan jingir a wannan wuri a da shekarar da ta gabata ba tare muke ba saboda haka bayan nan kuma ga wani haduwa kuma allah ya sake kawo shi wanda yau ba ma yan izalan da muka haɗe ba ga munan sauran musulmin duniya kap musulmin najeriya ga sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na najeriya mun zo mun haɗu gaba ɗaya mu muna tsaye mun yi addu'a na yi addu'a ɗahiru bauchi ya yi addu'a dr aminu dini ya yi addu'a an kawo wakilin Yarbawa ya yi addu'a wakilin inyamurai sun yi addu'a wannan na karantar da ka cewa najeriya al'ummar musulmi sun haɗe sun zamanto abu guda kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'ummar musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba zukatanmu su haɗu sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin alkur'ani ne da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haɗuwa na gaskiya duk haɗin kan da yake ba akan alkur'ani da sunna ba ba ma fatan sa saboda haka haɗo mu nan ta alkur'ani ce da sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ah, dr aminuddin abubakar shin ka da wannan haɗuwa za ta iya tafiya haka ai wannan abu ne wanda ike tabbatacce saboda ba ranar da shaidan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana kuma rana ce ta yafiya allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai manya da ƙanƙana da yawa da 'yan kaɗan allah ya yafe mana ballantana mu mu da muka 'yan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya mu ne saboda haka idan muka haɗu muka yafe wa juna muka rungumi juna mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin ƙai fitina ta mutu bala'o'i su kare saboda haka Nijeriya ta samu ci gaba saboda haka wannan haɗin kan wajibi ne ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya cewa ainihin wato duk abin da ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani amma ka yadda da Qur'ani ka yadda da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada yace kitaballah wa sunnati littafin Allah da sunnata to wallahi a ƙarƙashin wannan aka haɗa kai haɗa kai ya zama dindindin har kokon bilo har illa muntaha ba ranar da za a raba da ikon ubangiji yan baya da jikoki su zo su gada a maimakon su zo suna tsine mana albarka kada Allah ya kaddara haka voice of america an saurari hirar wakilin murya amurka nasir adam kaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a najeriya ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa arhamanu to madalla abinda shirin musulunci ya ke nan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi nasiru ni bella gladanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum kuma da la'a gaida kai bello yanzu ga sahabu ya dawo da labarai a takaice koriya ta arewa kim jong un ya sa ya wato ya sa dakarun kasar cikin shirin ko ta kwana ya kuma ayyana kwarya-kwaryar yaƙi a yankunan kusa tudun na tsira tsakaninta da makwabciyarta koriya ta kudu yau juma'a ce shugaban ya ɗauki wannan mataki a girka yan jam'iyyar siriza masu ra'ayin gurguzu ta prime minister alexis cyprus mai mulkin kasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisa ta amince da shirin ceto kasar na kuɗi dala miliyan dubu casa'in da biyar da tarayyar turai ta baiwa kasar a macedonia yan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko yan cirani waɗanda suka makale a wani yankin kan iyakar ƙasar da girka inda dubban bakin hauren suke dakon damar su shiga ƙasar bayan da ta ayyana dokar ta ɓaci jiya alhamis tuma da masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci amma bari amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyar mu ga wakilin mu da Amurka Hassan Maina Kaina saboda rasuwar dan uwansa DCG Usman Maina Kaina wato mataimakin shugaban mai kula da gidajen yaron najeriya wanda aka ji na'izarsa yau juma'a a jihar yobe da fatan allah ji kansa yanzu a madadin sahabo da julie leathers gresham da mr jode ya haɗa mana sauti mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc daga muryar Amurka a Washington DC.